ko me yake faruwa ne haka duk na ganko ni iri gaskiya anta akwai matsala fa ta me in dai har baba bai yi mana dinkin ankon nan ba da mu shiga cikin jama'a sai dai mu zama ware kowa muna ganin yayi ankon nan ya sa mu kaɗai ne kawai ba za mu yi ba gaskiya ya kamata a sa baba bai mana ankon nan gaskiya ne in dai baba bai mana anko ba wallahi kunin da kofar gida ba za mu kara fita ba shikenan a cikin ƙauyen nan shikenan mu mun zama mu ne masu abin faɗa gaskiya ne shikenan in dai bai kawo mana ba gaskiya ne ba zan kara fita kwantar da hankalinki kinga ku kwantar da hankalinku ku banni da shi wallahi idan ya dawo gidan nan haba yaya fi sabilillahi yaran nan tun suna yara har sun zama yan mata babu sabon kaya kullum gumama wallahi idan ya dawo cikin gidan nan sai ya muku anko sai ya ba ku kudin anko ba zai yiwu ba mu ba mu sa ba shi bai sa ba yara ba sa ba gaskiya ba zai yiwu ba ku banni da shi atika kenan atika sai ka je baki san halin alhaji ba ai a zato na yaran nan sun zo miki da irin wannan zancen su zaki ki ba su haƙuri saboda kin san ba zai yi ba yaya abun yayi yawa ba za kyale shaka ba koma ciki Alhaji da ya tsakanin kai ina gamu alhaji tsakaninmu da shi sai dai mu bashi sai Allah ya saka mu domin ni na tabbatar irin zaman da muke yi da alhaji a cikin gidan nan idan muka ji lahira ranar gobe kiyama Allah zai mana hisabi tsakanin mu da shi saboda idan cutarwa ne ma ya riga ya cutar da mu hakuri dai ya zama dole mu yi hakuri da shi duk da haka mun san da haka amma ki kyale yanzu shi wallahi sai ya masa anko salamu alaikum ko ana ka jure ayayi kai ne ne An tashi lafiya? Na Lafiya kalau. Lafiya kalau. Lafiya kalau. Ai yaro ne suke kawo kaya. Ayya. A jakai bisa da su juya. Eh. Wallahi. Wallahi na samu cikon ne. Wallahi shi na biyan man karɓi da in karɓi kudin? sai in haɗa sai in je kai sun karɓa. Haka ne. Lai <laughs> kasan yau da man yau muka yi da su. To. Wallahi. Eh. za a kai masu kenan. Eh za a kai musu Allah ya yarda. Eh, na cikon. Yawan kana bani kuɗin sai in sai in bayar sai in Wallahi. Wallahi. Na. wato da na san zaka zo yau kuskuren da aka kai ne kai da kai kai ne ka bata mana rai a irin wani zai kace rana kaza ka dai bata min kawai ka bani hakuri dalilin ce ka bani hakuri Ka ga yanzu kuɗi suna zuwa da sai da ɓoye su a cikin yawa na adana su yadda ba wani abu duk lokacin da ka zo nema a ɗauko a baka. To ka yi hakuri amma manta ka yi ai na ce maka yau maka da su dama. ka yi hakuri to ai ita uwar gidan kasan eh. ita take aje aje a wurin eh Allah sarki eh to ta tafi uwa daki a kulle an ta fara ta datsa makulli a dakin kuma da na san zaka zo wala ba zan bari ta uwa dubiya ne fa dubiyan ma fa wai kanwar mm, matar kaninta to ita ce kawarta ta haihu to shi ne ce za ta leƙa na ci da ka gani nan mutum ne na kirki mai kula da kowa kuma kuɗin a cikin ɗakin aka kasa eh eh ta kulle ta to wani irin kwaɗa kulle ɗakin da shi to a buge shi mana malam na ba daɗi ai ai shi irin wannan ba daɗi kana da iyalinka ka ke ta haddan su da kai ma kai sai su ke ta haddan ka ni wanda an buje kwaɗon a bani kuɗin ni idan na je daga can sai wani kwaɗon sai in kawo wallahi sai a rufe mata ah, a ba shi wannan kai za mu za yi eh. ai da shauran lokaci an jima da yamma sai ka da lokacin ta dawo ana kawai ba ba magana da yamma kawai dai a bar shi kawai gobe amma wanda yamma ne malam yawa safe ne sai jan ga musu yamma su kalle mini safe nan yawa da sassafe sai ban karban kai musu wala abin za ke nan ya gina naka lafiya lafiya lau ya dabobin lafiya kalau ya iyalinka na da lafiya sai wa da ashe ya ci bata dan murgude kafa eh wallahi abin bai dame ka ba sai maganar kuɗi baka da laifi yin karmani ne ja mu Allah Allah na roƙe ka Allah Allah ka kama yadda zan yi rabu da bawan Allah na lafiya an samu kuɗin zan bashi a kawai surukuta ya sa jin kunya baka ce da ni komai ba alhaji eh, na ce ya kace so mu yi da wannan magana maganar kuɗi eh, maganar kuɗi ni dai ina na kan ta. Aƙida, ka ce baka aƙida saboda Allah ka san na gaya ma da farko na ce da kai wai kuɗin nawa ne ne kuɗin kuɗin nan fa magani na shanye da magani aka nema mun eh har nawa kuɗi naira dubu goma ne kacal a ya da rinka cewa kacal yanzu baban dubu goma ai tafi karfin a ce mata kacal sai dai ka ce kuɗi ne mai yawan gaske zunzurutun kuɗi ko kuma tsabar tantagariyar kuɗi har naira dubu goma dubu goma fa ba ba naira goma ce ba to yanzu koma mai ɗaya ne ba magani na sha da su ba na ba da shawara na ce a samu ararraɓi hmm? idan an samu ararrabi nan an ya gibi da zukunan a a ina na ce ararraɓi a raɓe a ina wa zai raɓe to ai ni dai wallahi talahi in na ce ma za a samu dubu goma na ma ƙarya babu su kuma ni ba zan iya zare tsurar kuɗi tsabar kuɗi har dubu goma na bayar ka shanye magani da su ba to kuwa za a ji kunya saboda kuɗi ba na wa ne kuɗi na sirrikin ka ne muka karɓa ya ranta yawwa shi mahaifin waccan mai eh, waccan ɗakin babba. Eh wannan baban hajara kenan. Yawwa ita ce babba. To ai ta kwana gidan sauki. Na mahaifin Sirki na mahaifin hajara. Baba ai an ranci kuɗi a gurin da ya dace. Shi ma mai zuciyar taimakawa ne kuma ba wani ɗaga murya da zai yi. Sannan ka nemo kuɗin shi a bashi. Eh to ai nace zan bayar ɗin nema ƙarya. ai tallahi guri na babu dubu goma nan baba lalle ilalla za ka ji ni cikin mari lalle kama na san shi eh. mahaifin hajar ai da iya karɓo ka Guda iya karɓo ka gudawa da ta dawo da mm. mai dani je raka ka je raka ka shi ne na ji gudawa gudawa ai hakuri wallahi guri na ba za a samu dubu goma nan ba tashe ni don Allah gudawa nake ji to eh ya sannu sannu sannu sannu sannu sannu dai zumbala ya hana kai dai ina ya hakuri hanyoyin lada da nake maka suna da yawa ko za ka ko daga kan nan ma da ne nayi ko anan da ka mana buta na shiga eh butocin ne butocin da yake kula muke amfani da ita eh, kula kula